Cikin wata sanarwa, hedkwatar rundunar sojojin Najeriya ta ce ta lura ƙungiyar Amnesty International na kukkulla kisisinar zargin sojojin Najeriya da laifin take 'yancin bil'adama. Sanarwar wacce kakakin sojan Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya sanya wa hannu. Ta kuma ce kungiyar Amnesty International na shirin ɗaukar nauyin wata zanga-zanga irin na bogi domin zargin jami'an tsaron ta hannun wasu kungiyoyin jekanayika da ma zargin shugabannin na sojoji kamar yadda a baya suka yi amfani da rigimar boko haram da batun yan uwa almajiran sheikh ibrahim alzazzaki yanzu kuma da batun makiyaya da manoma rundunar sojojin najeriya ta ce ta kuma gano cewar yanzu haka amnesty international na shirin wasafa wani rahoto da ka iya ɓata wa sojojin suna don ganin sun wargaza najeriya a don haka sojin suka ce ba su da wani zabi illa su yi kiran a rufe ofishin amnesty international da ke nan najeriya sojojin najeriya na ci gaba da fito na fito da cibiyoyi da ma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a baya bayan nan ko a makon jiya ma sai da rundunar operation lafiya dole ta haramtawa hukumar majalisar ɗinkin duniya ta unicef mai kula da kadarin yara gudanar da ayyukanta a shiyar arewa maso gabas kafin daga misali kuma su soke wannan haramcin suka yi al'amarin da masu lura da al'amuran yadda da kullum ke cewar sojojin su sun yi amai sun lashe. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Irin wannan zargi ba yau aka fara yin sa ba, in ka tuna ko a ƙarshen makon nan da ya wuce akwai irin wannan zargi da aka yi wa wata hukuma ta Majalisar Ɗinkin Duniya a nan Najeriya. Mm-hmm. To, ba ma so saboda muna ganin cewar aikin da suke yana da muhimmanci ba ma so mu rika jayayya da su. mun fi so su ne da hankali akan aikinsu na kare darajar ƙasar nan da kuma tabbatar da zaman lafiya mu dai kawai abin da muka yi shine rahoto ne muka yi inda muka nuna a kan cewa cikin shekaru uku akalla kusan mutane dubu hudu aka kashe sakamakon rikici tsakanin makiyaya da manoma abin da muke cewa shine haƙƙin gwamnati ya rataya akan gwamnati haƙƙi ne ta kare dukiya da rayukan jama'a shin mutane kusan dubu hudun nan da aka kashe wa aka hukunta wa aka kama kuma me ake yi domin a ga cewa an tabbatar da adalci ga dangi da waɗanda suka zama marayu saboda waɗannan kashe-kashe abinda mu muke magana a kai kenan. Mm, to su suna zargin ku da cewa kun bar ainihin aikinku da ya kamata a ce kun bai da hankali a kai. kuna amfani da wasu kungiyoyi kamar masu zaman kansu ko kuma masu fafutukar haƙƙin ɗan adam wajen ganin cewa kun da husuma kamar yadda suke zargi misali sun kawo batun rikicin boko haram da batun eh, rikicin makiyaya da manoma akan kuna amfani da waɗannan rikice-rikice kuna ƙoƙarin da husuma a najeriya so um, gaskiya ba mu so mu yi da martani akan irin wannan zargi ba domin ah, ba ma so mu shiga jayayya mu abin da muke so a mai da hankali a kan batun da ake magana a kai mutane dubu uku da ɗari shida ko ɗari biyar da wani abu sun mutu a cikin shekara uku me ya faru me ya faru ya aka yi haka a duk duniya ba inda za a yi haka kowa ya shuru sai ƙasa irin tamu to baya ga wannan mun san cewa ƙasa najeriya ƙasa ce mai doka tana da tsari idan mutum ana zarginsa da yana ko ya yi wa ƙasa zagon ƙasa ko ya ci amanar ƙasa akwai doka da ya kamata a yi amfani da ita a hukunta shi to idan mutum ya yi zargi kuma ya kamata ya gabatar da hujjojinsa waɗanda yake masu ƙwari ne ko kuma ya ɗau mataki na zuwa wurin shari'a to su suna cewa suna da bayanai da hujjoji da ke nuna cewa lallai kuna aikata ayyukan da ake zargin ku da su tunda suna da hujjoji shikenan sai a da kamata yi a ce tun da hujja na a gabatar wa mutane idan aka gabatar wa al'umma a gabatar da hujjojin na a bainar jama'a to kaga za a kunyata mu idan ma muna yin wani abu ne domin mu wargaza ƙasar nan sai Allah ya tona mana asiri abin da mu muke fata kenan to yanzu kamar da suka ce wannan gargadi ne idan ba ku sauya salon tafiyar ku ba za su rufe ofisoshin ku kamar ya kuka ji da wannan gargadi da suka muku har yanzu dai muna nazari akan wannan batutuwa da suka fito daga gare su sannan kuma har yanzu ba mu da matsaya ba muna tattaunawa da da dukkan waɗanda ya kamata